babin sharika babin tarayya da za a yi a wajen mu'amala ta kasuwanci ko mu'amala ta sana'a ko kuma wanda ya hada duka biyu a wannan malam yake cewa wa an sa'ib al-mahzumi radiyallahu an daga sa'ib al-mahzumi Allah ya ƙara masa yadda yake cewa annahu kana sharikan nabi sallallahu alaihi wasallam shi sa'ib ɗin ya kasance sharik ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wato sun yi tarayya kafin zuwan musulunci a mu'amala ta wato kasuwanci to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru ne qabla al kafin a aiko manzo sallallahu alaihi wasallam dama an san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasuwanci qabla al-bi'tha fa ja'a yawm al-fath sai ranar budin makka ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a makka fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi Ya yace marhaban bi akhi wa shariki barka da zuwa dan uwana ga dan uwana kuma abokin kasuwanci na wannan hadisin ya nuna wato asali dai ruwaya ta imam ahmad ne da abu dawuda da ibn maja kuma wasu malamai masu rawaito kamar imam nasa'i da imam alhakim da abin wa'amin da tabarani daga hanyar kais dan sa'ib shi kuma daga wato babansa as-sa'ib hadisin dai hadisi na ingantacce kuma yana nuna mana halaccin wato irin wannan mu'amala ta sharika kuma abin har ashe a jahiliya ma ana yin ma'ana kafin musulunci ya zo ma ana yin kuma da addinin musulunci ya zo sai ya tabbatar da a ci gaba da yin wannan mu'amala yayin da aka yi budin maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana maka mutane suna zuwa suna masa sallama daga waɗanda ko suka musulunta a lokacin ko kuma sun musulunta amma ba su samu sun ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba sun zo suna gaishe shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan ya yi masa irin wannan wato kirari marhaban bi akhi wa shariki ba da dan uwana da kuma abokin tarayya na kamar yadda muka faɗa wato ita sharika mu'amala ce da za a yi tarayya wajen neman abu akwai buƙatar a kwatanta gaskiya da yadda da juna da mu'amalantar juna da zuciya ɗaya saboda ka duba nabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan lokacin bai manta da wannan bawan Allah ba da ya gan shi yana cewa marhaba da ɗan uwana kuma abokin tarayya mm. wannan yana buƙatan yayin da muke mu'amala mu kwatanta gaskiya yanzu da a ce mu'amalar ba ta yi daɗi ba mm. ko yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu na rashin gaskiya annabi ba zai amfani da wannan lafazin ba mm. kuma ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai manta da mutane a lokacin bai zama annabi ba bai san zai zama annabi ba amma da ya zama annabi bai manta da waɗanda suka yi tarayya ba a wata mu'amala kafin Allah ya bashi wannan matsayi mai daraja mm. dama kuma larabawa an san su da makarimul akhlaq da husnul mu'amala suna da ɗabi'u masu kyawu da kyakkyawar mu'amala a cikin wannan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya inganta waɗannan kyawawan ɗabi'u da ake da shi kuma a mu'amalar da suka yi Nabi sallallahu alaihi wasallam da yake kwatanta shi shi wannan bawan Allah a mu'amala bayya mumara bayya kuma mudara ma'ana bayya musu ba shi ba jayayya da musu kamar yadda wasu masu mu'amala suke yi to bayya musu a cikin mu'amalarsa sannan kuma bayya kaucewa gaskiya ta fuskar tunkuɗe abokin mu'amala daga haƙƙinsa? wannan sifofin annabi ya yaba masa da su bayi da su to haka ake so yayin da muke mu'amala ta kasuwanci mu'amala ta wani aiki musamman ko mun gi ko mun so abin da Allah ya ba mu nan shine za mu samu dibaranmu iyawanmu rashin gaskiya mu wannan ba su ne za su samu mana abu ba amma yau za ka fara mu'amala da mutum sai ka ga mu'amalan nan ba ta ɗore ba me yasa saboda wanda kuke mu'amala ɗayan ku sai raina wa ɗaya hankali ko kuma ya so wato ya yi wani rashin gaskiya wanda shi zai arzuta kansa don ya manta da abokin tafiyarsa yau mutane nawa ne za ku yi mu'amala ta sana'a ta kasuwanci ya mu'amalance ka daidai ba wasa nan ba ne suna nan amma su ne kaɗan hmm. yanzu za ka yi mu'amala ta gini misali hmm. idan ma ma'aikata ne kaɗai ba su ya su masu aikin in sun tashi za ka biya su su zo su raba tsakaninsu sai kaga wasu ɓangaren da za su zo su ci da gumin wasu ko su ƙi zuwa aikin akan lokaci ko suna aikin su suna yin sako-sako misali in za a gina bulo ne wannan zai gina bulo hamsin wannan bai wuce bulo 20 ba mm. ko 25 ko talatin. kaga ya tafi a jikin dan uwansa mm. ina ma da wannan hamsin ne wannan arba'in, ko arba'in da biyar? kaga tsakanin su ba rata ah, wannan kuma ba da nufi ba mm. irin yanayin tafiyar su ne ya zama daban haka in ka ce ka zo ku yi noma kana da gona ko kana so a baka gona ka yi noma a ƙauye ko a wani wuri to in ka ce gonan nan ka yi haya ko an baka ka nome za ka ga mu'amalar ba ta da daɗi da yawa in ka yi gona a ƙauye za su ce to an kama wawa kai da kaje kana son kai noman wai kai wawa ne su da suke ka ba su kuɗi su nome maka wuri su ne masu wayan idan ka ba da taki maimakon a zuba buhu goma a gonarka sai ka ga buhu biyar ya je gonarsu biyar a gonarka in ka kai turakta an dai ba kana tsaye ba ne hmm. sun shigar da nasu in ko ne sai ka ga gonarsu ta yi kyawu da gonarka ba ta yi kyawun ba akwai wannan idan ka ce masu gini su zo su yi min gini eh, za a je a sayi kaya Makaniki a je a sayi kaya mu'amala ce eh, sai ka ga a cikin wannan mu'amalar akwai rashin gaskiya akwai soyi maka sufiya fata eh, na abin da za a sayo mara kyau ko lokal ko wani tsoho da wani yaƙi aka cire dama dama a sa maka in bai kuka ba a ce maka mai kyau ne tunda kai ba ka san kan gayan ba mm, in ka zo sayar da gidanka yau za ka ji rigima da yawa tsakanin masu dillancin gidaje da masu gidaje ko da masu sayan gida kai ka ba da gidanka miliyan biyar maikon wanda zai yi jillanci ya nuna mai shi yana son miliyan biyar A, ba sai kun yadda mm. za a sallama ba za sallama ba amma sai ka ga shi ya zo ya ce to wannan gidan mai shi yana son miliyan shida da rabi ko bakwai kai kuma biyar ka ce mm. sai ai ta kai kawo shi kuma yazo yana cewa a ni biyar ne da zan biya a ba zai sayar ba wannan gidan ai kaza kaza ma irin sama mun sayar bakwai ma mm. wannan ma don shi ya damu ne fa mm. to zan biya shida a'a ba zai yiwu ba in ya ga zaka tafi to ka zo bari mu shawarci mai shi kaga shi da ka saya shi biyar in ya sai ce to abun fa wani ya zo yana da abin nan sai dai ya ce hudu ne a'a ba zan sayar hudu ba ne sai biyar to bari dai mu yi magana sai zo ya ce a hudu da rabi ya tsaya in ya gagara ya sayar biyar din amma zaka sallame shi kai ma da ka saya shida zaka sallame shi baya miliyan ɗaya da ya tsayar a tsakiya yana karban kuɗi daga dama da hagu wannan mu'amalar yanzu tsakaninka da Allah in kai aka yi wa zaka ji daɗi ka zo kana so ka sayi gida duk wanda zai yi wa wani mu'amala ta yaudara ya ɗauka shi aka yi wa yaudaran zai yadda abun miliyan biyar mai shi ya ce biyar kai an zo an sayar maka shida za ka ce shi kenan ba komai mai miliyan ɗaya ka ɗauka ka bayar a tafi ba za ka yadda ba to me yasa za ka yi wa wani haka za ka sayar da mota musamman ma ko me in dai za ka sayar sai a nemi a kushe ka a kushe wannan abin an ha abin ma yanzu fa ba a yayin safa kaza kaza ai mutane ma ba kuɗi a hannunsu waye waye a ɗan tsoratar da kai idan ka zo kuma kana so ka saya sai a kankama abin kuma a zo a ce maka ai ga wani ma zai saya in ba ka so ba ma ga wani wani ma su haɗa baki kuna cikin ciniki sai ya zo ya ce ni wannan eh, fili kazan nan ko gida kaza zaɗin nan akwai wanda ya ce zai zo ya biya mai kuka yi a'a bari mu gama ciniki da wannan in bai yi ba ta kuma yi ko mm. sai ya ji to a abin ma fa ana so in na bari wani zai shiga mm. bari in ƙara in saya duk yaudaran ka ake yi wallahi kun san Allah yana sane ku san mala'iku suna rubutawa kuma wannan arzikin ba inda zai kai ku za ku yi yau shekara nawa kuna yi me kuka ci me kuka zama ci da shan da kuke ci da tufafin ko a halal din ku kun yi hankali za ku samu ai haramun ba shi zai sa mutum ya yi kuɗi ba amma duk ya zama sana'a yaudara yaudara mu'amala mara kyawu ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam tun a jahiliya suka yi mu'amala da mu'amalar ta yi kyawu an zo an rabu ba a manta da juna ba shi ya tashi ya zo mm. annabi yana ganin sa ya kama sunan shi ya ce wane abokin tarayya na mm. dan uwana saboda haka yau da gobe sai Allah mm. Allah ne ke rike mutum shi ke bada arziki a da gaskiya don a wanye lafiya idan mutum ya ce sai zalunci zai yi ba zai wuce rabonsa ba amma kuma zai yi nadama akan zaluncin da ya yi Allah shi kyauta hadisinmu na gaba malam yake cewa an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu qal abdullahi bin mas'ud yake cewa Allah ya kara masa yadda ishtaraktu ana wa ammar wa sa'id fi ma nusibu yawm badr yace mun yi tarayya da ni da ammar bin yasir da sa'ad bin abi waqas kenan sun yi tarayya a cikin rabon da za su samu na ganima a yakin badar hadisin ruwa ce daga imamun nasa'i sai da malamai suka ce wannan hadisin akwai wani abu da aka yanke akwai wani mutumin da ana ganin ya faɗi a sinadin. saboda ruwaya ce daga ɗan shi abdullahi ɗan mas'ud ɗin wato abi ubaida aka ce abi ubaida kuma wato ya nuna shi din ya yi yaranta kafin baban shi ya zo ya bar duniya ba yi da daman da shi zai karbi hadisi kai tsaye a wajen babansa ne imam al mundiri yake cewa inna aba da lam yasma shay'an min abihi ibn mas'ud bai ji komai ba daga ibn mas'ud shi yasa malaman hadisi irin su ali ibn al-madini da su imam tirmidhi da dar qutni ba sa inganta hadisin da abu ubaida ya rawaito daga mahaifinsa amma dai hadisin yana nuna asali halaccin sharika na abdan daga mutane biyu zuwa sama sharikatu abdan shine mun yi bayanin su a baya can farko mutane su haɗu su ba su da kuɗi amma su zo su yi aiki su je su yi aiki tare su raba abin da suka samu mm. kuma akwai sharika na wujo wanda su ba su da kuɗi kuma suna da alfarma wannan kai yana da alfarma wannan yana da alfarma ya je ya karbo kaya a nan a nan a haɗo a yi sana'a ko a haɗo a yi kasuwanci a zo a raba wannan abin da suka samu ɗin za su raba tare ko da na wani ya fi wani mm. ko da wani ya samu wani bai samu ba wannan shi ne sharikatul abdan mm. mu je mu yi aiki duk wanda ka samu ni na samu shi ya samu mu zo mu haɗa mu raba ta yiwu naka bai kai nawa ba nawa bai kai naka ba mm. Mm. tunda mun yi jeje ne nan bisa yarda to shari'a ta yarda a yi wannan wannan uh, matsaya haka ko? yadda akwai lokaci kama mm. gaskiya harkan kasuwancin nan na na tsakiyar na akwai matsala sosai malam saboda abubuwan da yake ya wuce hankali sosai mu'amala kowa wato rashin wato rashin tashi rashin tarbiyyantuwa a tsoron Allah da rashin tarbiyyantuwa a kwatanta gaskiya to malam kana karami ma kana gani duk inda aka aike ka ka je ka sayo wani abu ko ka yi wani abu ko ka yi wani abu zaka ga ana irin wannan din sai ya zama jiki kowa kawai shi dibararsa ce za sa ya samu abin da shi yake so ne zai samu amma idan ka duba mu'amalar da wasu ƙasashe suke yi idan ka je saudiya za ka ga irin mu'amalar da ake din nan eh a cikin su masu ma akwai masu rashin gaskiya din Allah ya yawa da su amma wasu din za su wato mai gida idan ya dauki dan kasuwa wato mm. eh, yaron sayar da kasuwa kayan shi mm. ko wanda zai masa babin aski ko wane ne idan ya ɗauke shi ya ce masa amana to wallahi ba zai cuci mai gidansa ba sai dai kai hmm. ba ko da ka je kai ne in zai cuce ka don ku kai ba ku yi amana da shi ba to kai ne za ka zama kana da saukin a taɓa ka akan wannan abokin mu'amalarsa idan mutum goma ya yi wa aski to mutum goma nan kudinsu zai baiwa mai gidansa ko ka san akwai lokacin da yanzu ban sani ba ko su ma sun daina su ma sun shiga cikin halin wasu mutane da idan immigration a saudiya immigration mm. jawazat nasu kenan da suke kama waɗanda ba su da uh, residential permit ko ikama da ake cewa ba su da shi suna kama mutane to in an zo kama ɗan najeriya to fa sai an yi da gaske ɗan najeriya zai gudu iya gudunsa in an kama shi wani ma zai yi kokowa in zai iya ya fi karfin wannan da ya kama shi din ah. ko ya kada shi ko ya ture shi ko ya dake shi ya gudu ya yi tafiyansa amma su wa'annan wasu yan yawanci yan bangladesh su suka fi wannan biyayya za a kama su mutum ɗaya zai kama mutum biyu hmm. ya kawo su in ya tsaye da su a wajen mota ya ce ku tsaya a nan amana sai su ce amana sai su tsaya an kama su ne fa sai a kyale su a je a kama wasu su din ba su gudu ba a je a kawo wasu a haɗa da su sai a zuba su a mota a tafi da su kuma wannan kamun da aka yi musu in har ba su da takarda sun san za a kai su kasar su ne to suna da irin wannan ɗin akwai za ga wani wallahi zaka ba shi abu ba zai karba ba ba wai ya wadatu ba ne hmm. shi bai tarbiyyantu da ya karbi kyautan abu a hannun mutum ba kawai shi abin da ya sani ya yi nashi ya samu nashi ko wani nashi ya bashi ko shi ya baka hmm. amma shi wai ya tsaya yana cewa sai ka bani akan wani abu babu shi wani kana bashi abu zai zama fada da tsakaninka da shi musamman akan wata mu'amala na aiki hmm. amma yau ka je da wani abu wani ofis kana zuwa da wani abu na kwangila ne ko me to fa ana jira me zaka bayar hmm? ko wani takardanka na wani abu wanda bai shafi makwangilan ba dai sai ka ga wasu sai sun samu wani abu kafin su yi wannan mu'amala ta yadu a cikin mu yaro za ka ɗauka ka sa a shago misali ka ce sayar maka da shago sai ya nuna kai ba baka da wayo sai dinga wato hmm. eh, ɗiba kaya ya je buɗe shagonsa ni na san akwai kes ɗin da na shiga irin wannan ya ɗebi kayan ya je buɗe shagonsa a gefe ya dinga zara yana kaiwa ya dinga zara yana kaiwa ya zama rigima tsakaninsa da mai gidansa hmm. aka sa ne cikin waɗanda za su yi sulhu sai na zo na gane muka gane cewa ashe ya ɗebi kayan ne ya je buɗe wani shago ina laifi ya tsaya mana ya yi mu'amala da gaskiya ya san arzikin da tsalla zai bashi idan abokin mu'amalansa ya yarda da shi ya san wani irin alkhairi zai yi masa to gaggawa ko kuma ba ma shago zai buɗe ba hmm. wani tsire zai dinga ci mai balangu zai wuce zo ka kawo mai fura za ta wuce zo ki kawo wata yarinya ta zo ta yi dariya ba da recharge card ta bashi kai ka wahala ka kawo ka zo mu yi mu'amala mu ci amfani eh? sai gashi shi yana tura wa 'yan mata kuɗin recharge card mm. ko kuma wata ta sai dariya in kayan da ake sayarwa din irin abin da take so ne sai a ɗauka a baya. ba an kara ba sai kaga an shiga jari ko ma ba a shiga jarin ba dai an ji wa yawwa Mm. to irin waɗannan mu'amalar ya za mu daina ba fa mala'iku ne za su zo su gyara halayen mu ba mu ne za mu gyara mm. mu fara kwatanta gaskiyar da haƙuri da abin da Allah ya raba mana to muna tafiya da kaɗan kaɗan bi izinillah yara za su tashi a koya musu gaskiya amma yaronka zai tashi zaka nuna masa ƙarya ɗalibinka a firamare eh, kai malami mai karantarwa ɗalibinka a firamare ya zo da abinci za ka ce ya kawo abincin ku ci tare ko yaro a sakandare ka ga babansa yana da wadata ka ce ka karɓar mu ba wajen babanka eh? to me kake nuna masa don irin wa'annan in kana karba har ana kawowa sai ka ga a jarrabawa ko bai yi kokari ba shi ya ci jarrabawa wa'ancan ba su ci ba ana an koya masa ba da abu mm. ko yaro ya gama makaranta ya zo karban certificate ba za a bashi ba bayan ya biya school fees na shi gaba daya hmm. ko ba abin da ake bin sa bashi in ya zai karbi takarda din da zai je ne ya je gaba sai an nemi wani abu admission ya zama factory ko ya zama company sayar da admission admission na ka samu karbuwa a makaranta hmm. za ka zo ka biya duk abubuwa registration waye waye union union union union union mai amfani da ya mara amfani duk za ka biya laburare da medical wire duk za ka biya amma admission single da za a baka in ka ji nawa ake sayarwa za ka yi mamaki mun zo za mu ka samu ka gama ka samu admission din iyayenka sun ɗauki ɗawainiya ka yi karatun ka ji karatun ka ga certificate hmm. ka zo kana neman aiki aikin ma kuma sai ka saya to kai a admission an sayar maka a jarrabawa hand da malam ya yi bai wuce naira ɗari biyu ba sai ya ce naira dubu kuma wanda duk bai saya ba ya faɗi wanda ya saya yana da maki biyar a haka kai karatu ka yi ƙoƙarin jarrabawa ka hana idon ka bacci wani ya bada wani abu ya fi ka maki ka zo karban certificate ka biya ka zo neman aiki ka biya da ka samu aikin kuma salarin ka maimakon ya zamanto intact hmm. a'a wata biyu wata uku ba a biya ka ba idan aka fara biyan ka wata na hudu kuma wa'annan ba za a biya ka in arias ba wanda sun wuce sun wuce sai dai ka ci na gaba ina suka je bayan ka aiki an baka date na admission na ah, appointment letter ka to irin wannan in ka zauna a ofishin in ba wanda Allah ya tsirar da shi ba sai ka ga kana tunawa me aka yi maka ka zama wannan to yaushe zaka zo wata tsohuwa ta zo wani talaka ya zo wani miskini ya zo wani maraya ya zo yaushe za ka yi masa mu'amala kyakkyawa abin da ya bukata ɗin ka yi masa a ofishinka ya tafi mutum yana zuwa kana eh, ka boye fayil din ka ce ba a nan ba a yi je ba an je mitin an kawo waye waye waye ya mutu ya tashi har mutum ya gane kana so ne fa a baka mm. kana bashi abin gobe abin ka redi kaga shi ma an zo society din ta bata shi wannan din akwai yaron da yake lokacin yana yaro yanzu mm-hmm. mai zaman kanshi ne ya gama makaranta secondary ya je karban certificate sa sai aka ce ya bada wani abu da ya bada abun aka ba shi certificate din ya zo yake ga malam yanzu ka duba ni din nan da kankanta na naje zan karbi certificate din aka ce sai na bada abu na bada abun aka bani malam yanzu kenan ana so ni in yi gaskiya yake gaya mu mm. yanzu haka ni din in na samu gaba zan yi gaskiya mm. na secondary ba yanzu shi graduate ne mm. yana aikinsa amma dai insha Allah na san ba zai yi dai abin da aka yi masa din ba to kaga abin akwai matsala dubi annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarun baya a jahiliya mm. suka yi mu'amala amma da ya ga mutumin nan ya mutunta shi mutumin ya mutunta shi me yasa an yi kyakkyawar mu'amala yau ka duba a nan ɗin wanda suka yi kyakkyawar mu'amala mutum ne ya zo ya ɗauki yaro yana shara ma a shagonsa mm. misali ko ya ajiye shi ma ya sayar da kayansa yau Allah ya juya zamani shi wanda ka ɗauke shi sayar da kayan nan ya Allah ya arzika shi ya zama wani abu kai ɗin ka mm. zama baka da shi kai mutumin ma da na ji labarin ba wai baya nan ma ya rasu da yake mai gidan shi ne shi ya sa shi a harkar kasuwan mm. ya yana kasuwanci wallahi abinci yake kawo gidan mai gidansa da ya koya masa sana'a kage ya rike abinci mm. mai gidansa din da gaskiya mai gida ya rike shi da gaskiya ya ji daɗin wannan sai gashi nan yana kawo abinci gidan mai gidan da wannan yana satan kuɗin mai gidan ya zai kasance da mai gidan nan yana musguna masa zai tana da mai gidan amma mu'amala ta yi kyawu an zauna da amincewa juna mm. ire-iren wannan suna da yawa wani zai taimaka wa malaminsa Eh, lokacin ma malamin ne a malantansa zai taimaka wa ɗalibin ya yi masa wani abu lokacin yana wahala ko ya biya masa wani abu sai gashi nan ɗalibi ya zama wani abu sai ya tuna da malaminsa mm. a wani ba zan kama sunan shi ba amma a nan garin ɗalibinsa a firamare da ya zama wani abu ya zo gina masa masallaci mai kyau mm. shi yake ga mu ɗalibi ne ya gina mu ai da daɗi wasu ɗalibai fa ba a nan ƙasan ba ne su mm. na gani a abin nan ne ina jin ko a indiya ne ko mm. pakistan a ɗayan ƙasashen nan ne malami ya karantar da su a jami'a malami ya zo ya ritaya, ya zama ba da hanya mm. ya fara tsufa sai gashi ya zo yana sayar da jarida ɗalibin da ya zo ya ga malami ya gane shi ya rungume shi ya nuna masa shine ɗaliban sawa ne ya yi magana da ɗalibai 'yan uwansa suka haɗu har mota suka saya wa malami to idan da yana karban kuɗi ne yake gyara musu jarrabawa idan da yana karban abincinsu da suka zo da shi a makaranta a gida za su tuna da shi malamai nawa a nan da yawa da ɗalibansu suna wucewa ba su gansu ba ma wata malama fa na taɓa faɗan wannan ɗalibinta tana gallasa masa a makaranta sai ga ɗalibin ya zama babban kwastom ta zo da kaya an kama kayan ba wanda zai ce a bar kayan kuma sai ɗalibin ta je ta zauna a gaban shi shi ita bata ma san shi ba tana abubuwa sai ya nuna mata ya fara nuna mata kamar kamar ya santa sai ta fara mamaki sai kawai ɗalibin ya faɗi nambansa na makaranta sai matar ta fara ihu ihun me ba murna ba fa mm. ta galla wa dalibin yau ta shiga uku yanzu <laughs> ya yi dariya ya bar kayanta ta tafi da shi to kaka irin ta ne mai mm. zai faru saboda haka kar don Allah ya baka dama ka ce wannan damar ita kenan babu mm. wata a'a ka tuna wasu da sun gani sun samu suka bari kai ma ka zo za ka wuce ko zai wuce ko ka yi ritaya ko a canza ka daga wajen mm. ko mutuwa ta ɗauke ka dole dai inda ka zauna nan sai ka bari to mutum ya san yadda zai mu'amala da mutane in za ka yi ka tuna kai kuma ya za a yi maka ato ni dai na barka da masu sauraro ai jiya ma na yi tsokaci ai sauraro yanzu su ne sifili takwas sifili tara tara tara tara ɗaya ɗaya sifili ɗaya akwai kuma sifili takwas sifili biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai bakwai tara akwai kuma sifili takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu ɗaya tara haɗa mu da sifili tara sifili uku shida bakwai takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara na'am assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah malama

Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na kwana uku. Lafiya kalau. wato zai sa kafin alfijir ya keto kira mu barta dai a yadda na ji lafazin da ya kaka that's all.

okay ko gan ɗari zai baki su gan ɗari zai ba matan su ga ɗari kenan ki dan saurara Salamu alaikum. Wa Alaikum salam. Wa alaikum salam. Eh, eh. Ina da azumi yake ban ga mutum ba. Mm. Wani azumi ya zo kace idan zan yi zan yi da ko ba ba. Da. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Dama tambaya na ya mutum ya bar sabi da wasu da in ga in mutum bai shafe da wuturi ba da katin fitar zai rama ne tambayan ki eh ya saurara Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. kawai haka da kinan banki me yake bukata ke din me yake bukata hmm. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Bismillah. Ah, Barakallahu fikum. to masha Allah Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wannan tambaya na shi ne mutum ne yana da mata. Wai in ta kai abinci, in ta kai wa ‘yan wanta abinci sai ce sai Allah ya tsayar da su a ranar tashin kiyama. In ta kai Allah zai kama ta. Abincin nashi ne ko naki? Nashi ne. Nashi ne? Kuma tambaya na ne shi ne mutum ne sama wannan sun tashi sahur ya suka tashi karfe hudu da minti hamsin sai suka fara cin abinci suna gama su da karfe biyar da minti takwas. To ɗan azumin za su rama ko kuma kuma lokacin da su sani shi daidai lokacin da za a tsaya. Biyar da nawa? Biyar da minti takwas ko? Biyar da minti takwas. don saurara salamu alaikum gefe rediyon ki na ɗan damu kaɗan salamu alaikum wa alaikum salam bismillah lafiya lafiya malam tambaya na da ake to ana iya

Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Magana ta shi da halattar addu'a bayan addu'o'in da mutum zai yi kamar su hana rabbi al'ala a cikin sujjada da sauran addu'o'i shi zai yin addu'a da wani yare hausa ko wani abu wanda ne sai da ranar ce. Sannan mana addu'a da tambaya ta ta biyu shi ne mutum yana da masu da suke da kawa haka kamar suna mutunci da kamar sun kawar yarinta a libya inda sun sana abubuwa sai da irin fostin abubuwa marasa kyau sarrafi da sauransu in kika yi mata nasiha ne da ke ke ma kina wani abin da ya fi haka ko da sauransu jita-jita har ma yawa ake cewa ba ta da ɗabi'a mai kyau lesbian ce kuma sai kika yanke yanke zumunci kowane iri ma da ita dan saurara kan kana mu takaita haka zuwa lokacin mu ko za mu yi mm-hmm. masu saurara ku ɗan haƙuri kaɗan malai an sa tambayar ke gabansa da hali sai mu ba ku dama kuma me ya wanda eh, takwara ne ba mai saka kananfari a hakori. a ban shi akwai takwara wanda za ka ma wanda ba ba ka sa sunan shi ko kuma a sa mai suna shi ne farko eh, shi ne farko oh. saka takwara ga wanda ba musulmi ba idan sunan ya keɓe wa'inda ba musulmai bane haramun ne a sa suna amma in suna ne na musulunci sai mu bai sunan ne ba musulmi ba wannan ba wani abu bane shi ba musulmi bane amma sunansa misali sunansa harun ne sunansa isa ne sunansa musa ne kaga sunan ne ka duba kasa da mu'amalan ku na zahiri amma idan sunansa suna ne wanda da an ji suna ne ba na musulmi ba yana daga cikin eh, baiwa ɗa hakki zaba masa suna ta gari na'am sai kuma mai cewa saka kananfari a haƙori eh idan wannan farin da ake sawa a haƙori ana yin sa kamar yadda na ji tana sa kafin alfijir babu komai babu komai dai kafin alfijir ne ko ya wuce makogoro ba wani abu ai lokaci ne da halar ne a ci abinci amma idan alfijir ya keto to nan ne za a kula in har za a sa to a kula ta yadda ba zai shiga makogoro ba wannan shi A mai cewa amai da azumi hmm. amai da azumi idan mutum shi ne ya kwakulo aman da gangan bari ya samu relief wato ya samu sauki hmm. na tashin zuciya ko wani abu wannan zai rama azumi ɗaya daga baya amma idan aman shi ne ya zo haka da kansa ba abin da za ka yi illa ka kurkura bakinka ka ci gaba da azuminka hmm. wannan kuma yace yana kiran sallah amma in ya ga mutane suna cin abinci zuciyarsa za ta tsinke kuma lokaci ya yi fa to ni shawarar da zan ba shi nan gaba idan lokaci ya yi kai ɗin ka fara taɓa abin sannan ka kira sallah eh wato idan ya kira sallah mai mm. wato shi ya saba yana kiran sallah mm. a zahar la'asar magariba a isha to sai in ya kira sallah sai ya dauka shi da ya kira sallah amma zai dauka kamar ba na magarib ba ne to shi yasa in ya ga ana ci din zai dan mm. firgita to in ka aje wani abun ka a kusa ruwa ko dabinon ka mm. lokaci na shiga ka dan taba ka dan ka san dai wani abu ya shiga bakin ka in ka kira sallah sai ka ga mm. in ka an gani ma in ka ga ana yi ma kai ma kai zai samu in ka saba da haka sai ka bari in lokaci yayi ka kira sallah sai kai bude baki don karkace ai na ce Eh, in lokaci ya yi ma mm. sai an kira sai ka taba sai ka zo mutum yana taba wani abu ɗaya biyu lokaci ya makara mutane suna jira ya wani baka kira ba a ah, ina buɗe baki ne a nan kuma karka shiga haƙƙinsu. Mm. sai kuma mai tambaya kan cewa yana sallah ne yaro ya yi fitsari sai ya fantsama hannunsa a cikin fitsarin mm. sallaka ta ɓaci don idan mutum yana sallar najasa ta faɗo masa a sama ma sallarsa ta baci alwalar dai tana nan sai ka je ka wanke hannunka ka canza wurin da za ka tsaya kai yi sallah ka sallah wannan shi ne yaro karami ko yaro babba ai fitsari fitsari ne yanzu ba magana ya faruwa ko zubawa wanda ya ci abinci bai ci ba shi muke ba fitsari ne na yaro kuma yaro nan rarrafe ya zo hmm. Eh? sai ya yi fitsarin ya sa hannunsa yawwa sai kuma mai cewa a mijinta yana bata abu ita tana da yara guda tana da yara hudu abokiyar zamanta ko kishata tana da yara biyu amma mijin yana ba su daidai ina fatan ka fahimta to shi da take magana ki zama kina da yara goma ita tana da yara biyu ko ɗaya in ya zo ya baku daidai ai duk ran da nakin ya kare, za ki ce masa ya kare. in kin ce ya ƙare ya zai kawo in zai kawo shi kenan amma idan ya ce ke mai yara hudu kuma yaran ki suna da girma ana baki daidai da mai yara biyu idan nakin ya ƙare zai yi faɗa me ya sa naki ya kare na wacce bai ƙare ba to anan shine za a yi magana nan bai yi daidai ba Hmm? sai kina iya idan ya baki kina iya ki ce to shi ya dinga zuwa yana baiwa yaran in yana gani ko kina barnatawa ne hmm. shin zai kai adadin kwanakin da wancan za ta kai nata hmm. <coughs> wannan shi abu ne zahiri wannan in dai kin ce babu zai kawo kuma adalci nan fa ba wai adalci na kayan abinci ko wani abu ne miji dole in ya kawo misali shinkafa ya baki kwano biyu ya bata kwano biyu eh? in ya sayo nama ya baki kilo ɗaya ya bata kilo ɗaya wannan ba wannan shine adalcin da ake nufi ba adalci a wajen raba kwana eh? adalci a wajen ciyarwa kowa ana bata abin da zai ishe ta ta ci Ta ana baki tufafi eh ana baki kulawa shikenan tayu yana da kuɗi da yawa ran da ta tashi na sayowa wannan buhu ɗaya na shinkafa na kai gidanta ke kuma da na tashi lokacin kuɗin bai kai ba sai na sai 25 kg rabin buhu na kawo miki duk dai in ya kare ba ni ne mai kawowa ba to a nan mata su kwantar da hankalinsu akan wannan in har miji in kace babu zai kawo ba tashin hankali ba ne. ya kai can da yawa ya kawo miki kaɗan wata ran wajen ki zai kawo da yawa ya kai can kaɗan amma idan ku kuna consuming abu mai yawa kuna amfani da abu mai yawa sai kuma ya ce dole sai kun zama daidai da wancan to anan ne ba zai yiwu ba kuma wasu zama da mata fiye da mace fiye da ɗaya fa ilimi ne makaranta ne ko ka san wata matar za ka ba su daidai misali wannan tana da yara uku wannan ma tana da yara uku ka san ma ɗaya yaran ma ne wato shekarun su kusan ɗaya ne abin da nan suke jinin shi suke ci idan ka zo ka ba su misali ka kawo buhu ɗaya ka raba musu rabi rabi ba to ita ɗayar idan tana so ta haɗa ka da matarka sai ta ƙi yin amfani da abin da ka ta ɗin ta dinga susa wasu abubuwa ta dan sayo wani abu ne ko a bata a gidansu ne ko meye ne ta yi abin nan din ta tsawaita lokacin mm. amfanin nata din ta yadda tana so a ji abokiyar zamanta ta ce ya kare lokacin da wancan ta ce ya kare sai ta zo ita kuma ta fitar da natan mm. ta yi amfani da shi in mijin ya gani ah, ya wacce ta kare ya ce ya kare nata mm. ah, har ya kare ni kam nawa gashi nan kaga indirectly mm, kai an tunzura ka ka tuhumi ka mm, wancan tana da almubazaranci mm. alhali ita wannan ce take makirci saboda haka wani lokacin mutum zai kawar da hankalinsa ya ga cewa wata matarsa azzalima ce ashe ita ce victim din ita ce wacce aka zalunta kai in Allah ya hore maka in ta ce babu ka kawo in ta ce kaza ka kawo ni daɗi nake ji a irin wannan din na san Allah ne yake bani cewa da zaki yi in kawo in kawo ko kina kyautarwa ne ko kina eh, sadakarwa ne ko kina sayarwa ne ko kina yin barna ne don in dinga kawowa ni na yi imanin Allah ne ke bani kuma na yi imani idan har na riga ki mutuwa wallahi sai Allah jarrabe ki ba dai wasa kike yi ba da abin da Allah ya bamu duk wanda abin da Allah ya bashi bai gode ba to ai azabar Allah kuma tana gaba sai ga kina ta gallaza miji ki kawo wani madadi take ji kaza kaza kaza kaza ma babu kaza ma kawo kaza ma kawo ta yi ku tafi mutuwa tana nan ran da ka kwanta Allah ya kai ta gidan wani mijin sai ta daga hannu tana ma addu'a kai kuma ka yi shiru ka kyale ta kana cikin matanka na aljanna Allah ya ba mu ita amin amin ne na muke eh, sai mai azumi bayan ba ka ba ta yi ramu ko ba aha eh, tana ana binta azumi ta mm. zo har ya wuce shekara ya shiga na biyu tana ramawa za ta ciyar saboda sakaci da ta yi malamai suka ce za ta ciyar mm. sai kuma rakatai alfajiri da mm. kuma shafi da wutiri za a rama su in sun wuce ba a rama su sai dai rakatai alfajiri ko rana ta fita ma ana yi wutiri ba a yi amma mutum ya rasa wutiri Eh, misali yana yin shafi da wutar raka uku da rana in yayi nafila in kamar ya kuskure ne mm-hmm. ko wani abu ya samu mm-hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan mutum yana sa cikin dare sai bai samu yayi ba in yayi da rana Allah zai rubuta mishi tamkar yayi da daddare ne amma in ba ka yi ba mm-hmm. ba wanda za a kama ka ciki akan cewa ka yi laifi mai ah. kuma ɗayan barci bayan la'asar haka barci bayan la'asar ba a so ne haka amma abin da ake faɗa aka gina akan hadisin bai inganta ba amma dai yawanci bacci da ake so mutum ya yi ƙailula wato kafin azahar ko kuma bayan azahar yadda wasu suka saba yi suna yin kafin hmm. azahar wasu suna yin bayan azahar hmm. to wannan shine baccin da yake da amfani amma idan mutum ya gagara hmm. ta yadda da daddare ma akwai wani abin da kake so ka yi wanda lalle ne in ba kana da natsuwa ba za ka yi ba baka samu bacci ba kaɗan taɓa kaɗan amma kar ya zama ɗabi'a kullum bacci bayan na aka ce akwai asar ne da ya zo aka ce duk wanda ya yi bacci bayan la'asar to komai ya same shi kar ya zargi kowa sai kan shi eh, ba babu haramci a baccin bayan la'asar na aha sai kuma yana cewa mace ce da mijinta mijin yana da dangi a yadda na faɗa in ta ba su abinci yana cewa eh, sai a lahira ko Allah eh to wajibinsa shine ya kamata ya yi idan har wannan din zai zama rigima tsakanin ku ke in Allah ya hore miki a naki ki in suka fara magana ke sanar da su ba ni bane fa shine ya shekar in yi muku ki hada wannan fadan ki za a gefe ki kalli yadda za ta kare da shi bai kyauta ba danginsa ko na kusa da shi Allah ne ya ce wa ati dal qurba ka al miskin wa ibn sabil wa dil qurba wal yatama wal masakin wa ga sunan dai Qur'ani na cewa makusanta makusanta makusanta a kula da su danginka wanda ya kamata ka sadar musu da zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaka ga mutumin nesa sadaka ce amma sadaka ga mutumin kusa sadaka ce kuma sadar da zumunci ne amma kai matarka tana so ta taimaka maka a wannan hanyar kai ba ka so saboda haka kar ya zama dalilin fada su mm. ita ta bi a hankali in tana da shi ta yi in babu kuma ta haƙura in sun fara cewa ba ta ba su ta nuna cewa ba ni ba ne fa shi ne yake baya ba ni dama in ba ku mai cewa sun ci abinci karfe biyar da minti takwas ko suka ci abinci mm. na eto eh to ba ku san alfijir din ya zo bane ko kuma ganganci ne da yawa suna ganganci wajen cin abinci tun da lokacin wani ma da ya kira ne waya ya ce da ya tashi ya ce a firgice ya ce hmm. kawai yaƙi bai madu yaki ya duba agogo don kar a ce ma lokaci yayi yi sai yana ya gama ci kenan sai ya ji an tada ikama <laughs> to ga wannan akwai ganganci da shari'a wanda ya irin wannan sakaci zai rama azumi daya bayan ya kai wancan din amma wanda bai sani ba da gaske kawai ya ji kawai sai ya je alfijir ya to. ko kuma mm. <clears throat> da ya tashi daga bacci ya ɗauka misali ka duba agogo karfe hudu da wani mm. biyar da wani abu ne ka ɗauka hudu ne da wani abu da ka zo ne bayan kai kuma sai ka je a kiran sallah ko ka je sallah a ah, wannan fa ashe kai ne baka duba dai wannan kuskure ne sai wanda yake cewa ah, zikirin da ake yi da hannu mm. hannun dama shi ya kamata a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ujubu tayammun yana so ya amfani da dama a duk ababai masu kyawu amma idan yana kirga misali yana kirga abu da yawa ne in ya kirga da daman ya dauki ɗaya a hagu ya kirga da daman ya dauki misali eh, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar wanda za a yi a yatsu so <clears throat> biyar biyar din nan to kaga in kai biyar in ba za ka iya riƙewa ba in kai biyar sai ka riƙe ɗaya a hannun hagu in ka yi biyar na dama sai ka rike biyu in ka yi mm. biyar wannan taimakawa daman yake yi mm. amma asali daman daman ne ke zikiri ake zikirin da shi sai kuma yin addu'a da kowane yare a sallah ni ban san da dalilin wannan ba bana fatawa akan wannan in akwai dalili in na ji to amma dai mutum in zai yi addu'a a cikin sallah yayi da larabcin in baka iya ambato bukatan ka ba maka yi tasbihi Allah ya sani Allah ya san bukatar ka kuma zai biya maka wacce take cewa ta yi nasiha wata ga wata bata ji ba tana postin abubuwa na mara kyau wannan ke yanke alaka ke da ita babu laihi mu hijira nuhu. bayan yi nasiha mutum bai dauka ba ka bar shi da halinsa Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malaman mu ƴan uwanmu da basu da lafiya muna roƙon Allah ya ba lafiya bukatunmu na alkhairi na ƴan uwa da suke neman addu'a duka Allah ya biya mana Allah ya karbi ibadunmu Allah ya wanzar da lafiya a cikin ƙasarmu. mu wa'anda suke nufin mu da alkhairi akwai ina Allah ya nuna musu alkhairi makiyan mu kuma akwai ina Allah ya shiga tsakanin mu اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حوائجنا وحوائج من توصل اليك بدعائنا يا ذا الجلال والاكرام وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين, آمين.